Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannunmu da arzikin sake saduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Abi da Shaibu Baraza. Kamar yadda kwaji a labaran namu, A wannan makon ne gwamnatin sojin Nijar ta gabatar da wata sabuwar doka da ke tilastawa baki da ke neman zuwa kasar da su tabbatar da sun samu takardun izini da suka dace, tare da gargaɗi ga su ma 'yan kasar da su yi hattara wajen karɓan bakoncin baki da ke shiga kasar ba bisa ka'ida ba. sabuwar dokar ta soji ta tanadi hukunci mai tsauri ga waɗanda suka saba umarnin a ɓangarorin baki da su kansu 'yan ƙasar wanda ya kunshi hukuncin ɗauri a gidan yari da kuma tara gwamnatin da wasu 'yan ƙasar na cewa an yi hakan ne saboda dalilai na tsaro yayin da wasu ke danganta hakan da tsoro da fargaba to ku ya kuka kalli wannan mataki yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko magana ya rabu ne a garin Malam daga nan kuma din Malaja da magaran Nijar. A hakika matakin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ya ɗauka wannan mataki ne mai kyau sai dai mana roƙon al'ummar da su saika idanu da kuma ba da haɗin kai ganin wannan mataki ya cimma yadda ake so Allah ubangiji da ya kawo mana zaman lafiya a mu na Afirka da kwanciyar hankali Allah ubangiji ya biya shugabanninmu riko da adalci da kuma ya ba su nasara kan dukkan 'yan ta'addar da ake tsoro a Afirka gabaki ɗaya da ma duniya baki ɗaya. rfi hausa a garin ɗaya nijar musamman surata dangane da waga doka da shugaban nijar ya taba hannu ta shige da fice da baki wannan abu ne mai kyau wanda yana da kyau a yi doka saboda kasa ka ta zama kara zube kowa ya shiga wuta saboda harkar tsaro ce kan mutane su yi ko an nuna musu bambanci ne ko ku adin soja ne a kasar mu ce take barazanar tsaro kenan tunda ƙasa tana da barazanar tsaro irin wannan dokar dole ya kamata a sata komai ya zama daidai ya so da a daga baya duka komai a sasanta yan kasan ma ya kamata su ma su yi kowanne takardu ya zamanto eh, an tantance mutane an san adadin yan ƙasa eh, gwamnati ta sa hannu in takardu ma ne sun yi tsada to mun ta sa rahusa su ma na bangaren jama'a su ma su takardu dan kasa kasa ta san adadin yawan yan kasar ta eh, gaba dai gaba dai rfi hausa muna jinjina ma gwamnatin ta mulkin soja sashen hausa na rfi mai magana umar shafiyan daga garin akuku jihar tawa a jamhuriyar nijar to wannan tsari da hukumar mutane Nijar suka bullo da shi na a tantance bakin da ke shigowa ƙasa yana da kyau sai eh, mai yawan 'yan ƙasa duka muna maraba da wannan gaskiya abu na mai kyau saboda bai kamata ba a ce ƙasa tana kara zubi ba a san wa ya shigo wa ya fita gaskiya yana da kyau a bincika sosai Sai eh, amma a sassauta sai dai a sassauta ka a tsananta ma wanda suke ba 'yan ƙasa eh, a sassauta kwarai da gaske duba da cewa mu ma 'yan Nijar akwai da yawa da yawa mu kasashen waje to Allah ubangiji ya sauƙaƙa mana gabaki ɗaya Allah sa mu dace gidan rediyo ranki na faransa mai magana lasan tayar daga filin jai a jamhuriyar nijar wannan shine daidai yadda gwamnatin nijar ta ce wanda zai shigo a san shigo shi wanda zai hita a san hita shi hatta da magidanci ya bar gidan shi buɗe kowa ya shigo lokacin da ya kaso kowa ya hita lokacin da ya kaso to wannan gida bai muhimmanci kuma wannan gida zai zama kamar gidan caca kenan a sa tsaro a tsare ni a ra'ayina wannan daidai ne wanda ya ce kuma tsoro ne ya sa aka yi nan wannan ra'ayin shi ne a bar shi ya faɗi ra'ayin shi eh, mu mun san ba tsoro ne ba kuma a sa tsaro ba dan tsoro ba wannan shi ne daidai ya ka yi asara sai daga baya ka koma kame-kame kuma baki alkalami ya bushe asara tun ba ta zuba aka magance ta ba sai ta zuba ba allah ya kare mu da tashi hankali amin sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. Da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama lokal government Kevistan Najeriya, memba daga muryar matasan lahiyar Afirka. Babu shakka matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta ɗoka na tabbatar da dukkanin bakin da ke shigowa sun mallaki takardu waɗanda ka ba su damar shiga ƙasar hakika abin ayaba ne kuma babu shakka wannan abin zai taimaka wurin magance shigowa baki ɓata gari a ƙasar Nijar saboda haka ya kamata 'yan ƙasa kuma ku ba da haɗin kai ba sai jami'an tsaro kaɗai ba ya kamata duk inda kun ka ga bako ya shigo wanda bai da wata takardar izinin shiga ƙasar Nijar ya kamata ku tabbatar da gaya ma ma'aikata domin ɗaukan mataki a kai a ƙarshe ina addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana ɗauki ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka baki ɗaya. karfi labaran hausa na harko dai ka ke wani magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wani ya mai to wagga doka da an ka ɗau binji wanda kun gaba sa wagga doka da an ka ɗauka mutum sahiyar takardu lalle dai ka haka da shi a daidai na amin da an ka ce takardu an takardu an ka an sai kai ko ina na amma in ba ka takarda kenan mutum ba san ko ina na ba bai kamata ba wagga doka da an ka ba ta yi daidai wagga doka da an ka sa ta yi daidai Allah sa alka da alheri yarfi na gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da ya koma baya domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafi mu na facebook a arafai hausa yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba Assalamu alaikum gidan Faransa mai magana lawan Manchester kan ba jihar gibin tarayyar Najeriya. Wannan doka da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta fito da shi gaskiya doka ce da ke iya taba dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa saboda irin wannan doka su ma makwata an suka ce za su fito da wannan doka to lallai za a samu bacin dangantaka wadda ta ita Nijar ita ba za ta ji daɗin zama da sauran makwatanta ba za ta ga kamar an musguna mata bayan kuma ita ta fito da wannan doka haka muna kira ga ita gwamnatin mulkin sojan Nijar su sassauta wannan doka ga sauran ƙasashe waɗanda amman na su waɗanda suka tabbatar cewa su da matsala su sassauta wannan doka don su ma kada su ji tashi su masu ce za su kirkiri irin wannan doka bayan gashi idan ka duba irin su bene da Najeriya da dai sauran kasashe za ka iske 'yan Nijar tamkar dai na aka yi su. mai magana ashiru usman sabuwar gwaram dan kishin kasa daga nan gwaram lokal gamman a jihar jigawa to hakika wannan mataki da gwamnatin sojan kasar jamhuriyar nijar ta dauka haka ya kamata duk wata kasa mai bin doka da oda ya kamata ta dauka domin sanin waye zai shiga kasa waye zai fita kuma dole ƙasa in babu dokoki abin da yake ciwo najeriya tuwo a ƙwarya kenan ƙasa ce wanda in ka ga dama yanzu ka shiga in ka ga dama ka fita shi yasa kowa zai iya shigowa kuma shi yasa duk waɗannan rashin tsaro da menene da muke fama da shi du akwai 'yan ƙasa amma waɗanda ba 'yan ƙasa ba su suke shigowa suke horar da wanda suke 'yan ƙasa domin su addabi mutane kuma su musu roman kunne na cewa za su ba su kaza za su kaza to gaskiya ni ina goyon bayan wannan doka da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta a tashi lafiya. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar neja hakikanin gaskiya wannan matakin da ainihin jamhuriyar nijar ta dauka abin ne wanda ya daidai wanda ya dace dama kasa idan aka bar kasa a saka kai haka babu ainihin wani bincike babu wani tsauraran tsaro to gaskiya abin ba zai daɗi ba saboda kowa idan ya ga dama duk abin da ya ga dama zai iya shiga da shi a cikin ƙasa kuma ya kamata ainihin wurin wannan bincike da za a rika tantancewa banda zaluntar jama'a domin mafi yawanci wasu lokuta za ka samu an sa doka irin haka za ta shafi wanda bai ji ba wanda bai gani ba to da fatan ubangiji Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi kuma yana da kyau an su mu na Afirka su sani da cewa turawan yammacin duniya su ne suka rarraba mu amma ba bambanci tsakanin 'yan mu na Afirka duk dama uwa ɗaya uba ɗaya muke. madalla duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai da aya a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai mu na wannan rana ibrahim tukur kefi ni abida shaibu barazil da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.